أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا كرشن باب شروط الصلاة لتاهم بلوغ المرام كتاب الصلاة za mu karanta daga hadisi na 237 insha Allah ta'ala wannan darasi yana karantar da mu hukuncin kuka da gyaran murya da mayar da sallama alhali ana cikin sallah hukuncin kuka da gyaran murya da mayar da sallama alhali ana cikin sallah وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير an karbo hadisin nan daga mutarrif bin abdullahi bin shakir an abihi daga mahaifinsa mahaifinsa sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kala ya ce ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yusalli na ga manzon allah yana sallah wa fi sadrihi azizun a kirjinsa akwai ƙara ka azizin mirjali kamar ƙaran tukunya min albukai wato na kuka yana nufin min galayanil ƙidiri ƙara na tafasan tukunya shi ake kira azizu da larabci ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a ƙirjin manzon Allah akwai ƙara da take fitowa wannan ƙara tana kama da ƙaran tafasan abinci a cikin tukunya me ya dalilin wannan ƙara ya ce min albuka'i saboda kuka a kharajahul khamsa malamai biyar suka fitar da wannan hadisi illa ibn majah illa sai dai ibn maja wa sahahahu ibn hibban kuma ibn hibban ya inganta wannan hadisi yana kitabun raƙaƙi babul khawfi wa taqwa hadisi na 671 yana sunan abu dawud salati babul buka'i fi salati hadisi na 904 yana littafin al'imamu tirmizi amma ba littafin sa a sunan ba littafin da ake kira a shama'ilul muhammadiyya a shama'ilul muhammadiyya wannan littafin yana da muhimmanci littafi ne da al'imamu tirmizi ya rubuta saboda bayanin halayyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi na 276 hakanan al'imamun nasa'i ya ruwaito hadisin da kuma al'imamu ahmad bin hanbal al'imamu tsibi yana cewa azizul mirjali sautu galayani abinda ake nufi da ƙarar tukunya wato sautin tafasan abinda ke cikin tukunya wannan hadisin kamar yadda ibn hajar ya ce ibn hibban ya inganta shi haka kuma al'imamu ibn khuzaima a littafinsa sahihu ibn khuzaima yana kitabu salati Juma'u jumma'u abwabil af'alil mubahati fi salati hadisi na 665 da kuma hadisi na 753 Kada Ibn hibban ya inganta hadisin al Ibn ibnu khuzaima ya inganta hadisin haka kuma al-imam al-hakim a littafin sa al-mustadrak ala sahihain hadisi na 915 shi ma ya inganta hadisin Ibn hajar al-asqalani mai littafin bulugul maram a sharhin da ya yi masahihul bukhari wato fathul bari a mujallar na farko shafin 263 yana cewa isnadul hadisi kawiyun wato isnadin hadisin yana da karfi kaga ya ce shi ma hadisin ya inganta haka na muhammad nasiruddin al-albani a takhriji da ya yi littafin الشمائل المحمدية دا اكي كرا مختصر الشمائل حديثنا دريبيو da سبعين da شدا دا كما annasa'i wato dai wannan hadisi ya tabbata babu shakka daga annabi sallallahu alaihi wasallam muhammad bin salih al-usaimin a littafin fatawarsa majmu'u fatawa a mujalladi na sha uku shafin 238 yana cewa albuka'u inda qira'atil qur'an yin kuka a lokacin karatun alƙur'ani wa inda sujudi da yin kuka a lokacin da mutum ya yi sujuda wa inda du'a'i da yin kuka a lokacin addu'a min sifati salihina yana daga sifofin mutanen kwarai wani insanu yuhmadu alaihi mutum ana yabonsa ana yaba wa mutum idan yana kuka a lokacin karatun alkur'ani idan yana kuka a lokacin sujuda idan yana kuka a lokacin addu'a to amma kukan yana da ka'ida kukan da ake ba mutum ya yi kamar yadda ibn al’usami ne ke fada a karatunsa na alkur'ani da sujuda da addu'a lokacin mutum yana sallah wannan kuka yana da ka'ida ibn kudama a littafin sa al a mujalladi na farko shafi na 394 yace a buka'u kuka Wata ta'awuhu da zafin ciwo wal da kukan ciwo akwai bambanci tsakanin zafin ciwo da kukan ciwo mutum ya ringa nishi kawai yana sallah saboda ciwo wannan shi ake kira a taawuhu saboda asali kalmar eh, ta hito daga maganar eh, cewar mara lafiya lokacin da yake cewa a don haka balarabe ya ce a taawuh wato numfashin mara lafiya numfashin mara lafiya wal'anin kuka lokacin da mutum yake sallah saboda ciwo shi kuma shi ne sautin da mutum yake fitarwa sautin da mutum yake fitarwa a lokacin da yake sallah saboda wani ciwo shi ake cewa al'anin to anan akwai ka'ida wanda ibnu kudama yake faɗa allazi yantazimu minhu harfan idan dai aka samu harafi guda biyu sun iya bayyana a dalilin wannan kuka to babu shakka wannan kuka ya saba ma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato babu laifi saboda mutum bashi da lafiya yana nishi a lokacin da yake sallah don haka yasa ibn qudama yace fa ma kana magluban alaihi lam yu'athir ciwo ya tsananta yarin jaya mutum ba zai iya daurewa ba saboda zafin ciwo dole sai yayi nishi yana sallah wannan nishin shi ake kira at babu laifi haka kuma ba zai iya sallan ba saboda zafin ciwo sai ya yi kuka wannan sauti da yake fita daga bakinsa wannan babu laifi a kai idan yarin jaye shi wa ma kana min gari galaba to amma idan ba gagaran mara lafiya ya yi ba mara lafiya zai iya sallah ba tare da ya yi wannan nishi ɗin ko ku ba tare da ya yi wannan kukan ba idan dai zai iya sallah ba tare da ya yi ba fa in kana li ghairi khawfi Allah idan yayi wannan kuka yana sallah kuma ba a dalilin tsoron Allah ba afsadati salat sallan tana baci kaga kenan kuka yana da ka'ida kukan da ake magana idan mutum yana ibada yayi ta wannan kuka tana da ka'ida dan mutum yace wayyo wannan kalma tana iya bayyana daga jiki idan mutum yana nishi ba laifi ba ne ma kana makluban alaihi matukar dai ciwon ya rinjaye mutum ba zai iya daurewa ba shekul islam rahimahullahu ta'ala a littafin majmu'u fatawa a mujallar na 22,615 ya ba da misali da hadithin aisha allah ya kara mata yarda a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwanci ba lafiya ciwon ajali lokacin da manzon Allah ya kasa fita ya bada sallah Aisha ta ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da manzon Allah ya ce ku yi umarni ga sayyidina abubakar ya je ya bada sallah sai Aisha ta ce inna ababakar rajulun raqiqun idza qara'a alaihi idza qara'a galabahu al-bukaw idan sayyidina abubakar ya tsaya zai yi sallah da zaran ya fara karatu kuka yana rinjayarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun ruhu falisalli ku gaya masa ya je ya ba da sallah manzon Allah ya nace akan sai dai sayyiduna abubakar ya zama shi zai ba da sallah a wannan lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ciwo ya tsananta gare shi don haka shekul islam ya ba da misali da wannan wato idan mutum kukan yana rinjayarsa babu yanda za a yi ya kare kansa daga wannan kuka a lokacin da yake sallah ba laifi ba ne musamman idan ya shafi tsoron Allah saboda kukan sayyidina abubakar kuka ne na tsoron Allah ya ba da misali da sayyidina umar sayyidina umar bin al-khattab yusma'u nashijuhu min wara'i sufufi ana jin wato jan numfashin sayyidina umar a ƙarshen sahu idan sayyidina umar yana limanci sahun ƙarshe suna jin yadda yake jan numfashi saboda kuka idan ya karanta innama ashku basti wa husni ilallah don haka shekul islam ya ce wannan shiju da larabci abinda ake cewa shiju raf'u sauti bil buka'i shine mutum ya daga murya yana kuka kama fasarahu abu ubaid kuma labarin na umar dinnan yana sahihul bukhari kitabul azan babu iza bakal imamu fi salati kamar yadda abdullahi bin shaddad ya bada labari in ka duba sharhin hadisin a fathul bari mujallar na biyu shafin 241 don haka shekul islam ya ce wa haza mahafuzun an umar wannan an kiyaye shi game da labarin sayyidina umar tabbas kamar yadda al'imamu malik ya ba da labari da al'imamu ahmad bin hanbal wa gairuhuma wa haza niza'u fi ma idan lam yakun fa amma ma yughlabu alayhi al-musalli min utasin wa buka'in wa tasa'u abin da ya rinjayi mutum yana sallah ya fi ka dole sai ka yi atishawa ko sai ka yi kuka ko sai ka yi hamma shekul islam yana cewa fasahihu inda jumhur annahu la yubdi sallar mutum ba ta baci saboda waɗannan abubuwa wa huwa mansusu ahmadin wa gairihi na'am akwai malaman da suke cewa kuka yana bata sallah babu shakka amma shekul islam yake cewa akasarin malaman sunna abin da suke faɗa shine kuka baya bata sallah saboda waɗannan misalai da aka bada na labarin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yana kama da masabata al-imam abu hanifa ala kulli halin ya kamata mutum ya yi ƙoƙari ya hana kansa yin kuka idan zai yi sallah matukar wannan kuka ba yarin jaye shi ba ne saboda abin da ke nunawa game da labarin waɗannan magabata kukan yana rinjaya su ne bayan da za su su haɗiye shi shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi umarni ga sayyidina abubakar ya je ba da sallah aisha yar sayyidina abubakar take cewa inna ababakarin rajulun raqiqun sayyidina abubakar mutum ne mai taushin zuciya da zaran ya fara karatun alkur'ani sai ya fashe da kuka kaga wannan ya gwada cewa sayyidina abubakar haka halittarsa take abin ya fi ƙarfinsa. amma idan ba ya fi ƙarfinka ba ne ka daure din shine mafi dacewa kamar yadda bin baz yake faɗa a littafin majmu'u fatawansa mujalladi na 11 shafin 342 yana cewa fallazi yambagi abin da ya dace lil mu'min ga mumini an ya harusa ala Allah yusma sautuhu bil buka ya yi ƙoƙari ya dage ya ga cewar ba a ji muryarsa ba in ma yana kukan ba a ma ji muryan ba ka lura wannan sahabi da ya ba da labarin kukan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali da yanda kukan yake ka azizil mirjali kamar kukan tafasan tukunya akwai bambanci da ƙara mai tsanani da kuma ƙaran da yake fitowa daga tafasar ruwa a cikin tukunya kamar manzon Allah yana iya kokarin ya danna kukansa amma yana fitowa saboda haka kirjin manzon Allah sai zama kamar yana tafasa wannan ya gwada cewa manzon Allah bai saki jiki ya fashe da kuka yana rusa ihu yana sallah ba don haka yasa bin baz yake cewa wal yahzar min riya lallai mutum yayi hattara game da sharrin riya fa inna shaytan qad yajruhu ila riya shaytan yana iya jan mutum ya kai ga yin riya yana sallah ya fashe da kuka da gangan zai kirkiro kukan to kuma sallarsa kaga tana iya samun da kasa fa yanbaghi Allah yu'zi ahadan bi sauti sannan na biyu idan ya daga muryarsa yana kuka zai iya cutar da wani zai iya cutar da wani kukan nan da yake yana daga murya wala yushawishu alaihi ya rikitar da masu sallah wa ma'lumun anna ba'dhan nas laysa zalika bi ikhtiyarihi bin baz yace na'am akwai waɗanda kukan yana zuwa musu ne ba tare da sun yi zabi ba bal yaglibu alaihim min ghairi qasdin kukan yana rinjayar mutum ne ba tare da nufinsa ba wa haza ma'afuwun anhu to don mutumin da ya zama kuka ya rinjaye shi wannan an yafe masa idan kana bi ghairi ikhtiyarihi idan ya kasance ba zabin sa bane don haka yasa bin bazi ya ce sabata anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu idza qara'a yakunu li sadrihi azizun ka azizil mirjali min al-bukai idan manzon Allah yana karatu a sallah ana jin kirjinsa yana ƙara irin ƙaran tafasan tukunya saboda kuka da annabi sallallahu alaihi wasallam ga kista ta sayyidina abubakar radiyallahu anhu annahu kada idza qara'a la yusmi'u an-nasu min al na abubakar idan yana karatu bai iya jiyar da mutane ma tilawarsa saboda kukan yana rinjayar muryarsa sannan ga sayyidina umar radiyallahu anhu annahu kana yusma'u nashijuhu min wara'i sufuf walakin hadha laysa ma'anahu annahu yata'ammadu raf'a sawtihi bil buka in ka dauki misali da kukan da manzon Allah yana sallah kukan sayyidina abubakar kukan sayyidina umar ba kirkiro kukan suka yi ba ba da gangan suke wannan kukan ba wa inda ma shay'un yaglibu alaihi min khashyati Allah azza wa jalla rinjaya ya rinjayi mutum ne saboda tsananin tsoron Allah saboda tsananin tsoron Allah da yanayin zuciyar mutum don wani idan yana karatun ba zai kukan ba amma wani idan yana karatun saboda bin ma'anan tilawa da kuma duba girman Allah sai ya fashe da kuka don haka yake cewa su waɗannan da kaji suna kuka suna yi ne saboda tsoron Allah kukan yarin jaye su fa idza galabahu al-buka'u min ghairi qasdin fala haraja alayhi fi zalika idan kuka yarin jaye ka ba tare da kai kayi nuhi ba to babu laifi wannan fa ana magana ne akan kuka saboda tsoron Allah fa kenan kuka saboda tsoron Allah shi kansa kukan saboda tsoron Allah kai ƙoƙarin dannewa shine abin da malamai suke faɗa ka yi ƙoƙarin danna wannan kukan amma ina ga kuka kuma saboda tunanin duniya yana cikin sallah sai ya tuna wata hularsa da aka sace sai ya fashe da kuka to kaga wannan kuka nashi ba don tsoron Allah bane ya tuna hularsa ne da aka sace fa in kana magluban alaihi wala yumkin daquhu fala haraja alaihi nan ma babu laifi idan abin yafi karfin sa ne wala tabtulu salatuhu bizalika saboda Allah bai kama mutum da abin da bai iya mallakar ransa akai ba fattaqullaha mastata'tu yayi iya kokarin sa amma saboda tunanin wannan hula sai fashe da kuka ba laifi amma idan kana yaqdiru ala dafi zai iya danna wannan tunani ya kawar da shi domin abin da ya kamata kenan ga wanda ya tsaya zai yi sallah duk abin da ya shafi rayuwa ta duniya yi kokarin kawar da shi falam yadfa'u zai iya hanawa bai hana ba wastar ma'ahu ya saki jiki yana ta kuka wa kana uhu bi sautin kukan sai hito da murya da sauti fa huwa mubtilun lis-salati inda al-a'immati arbaa rahimahumullah sallarsa tana baci a wajen malaman nan guda hudu al-imamu malik al-imamu abu hanifa al-imamu shafi'i al-imamu ahmad bin hanbal wanda yayi tunanin wani abu da ya shahi duniya ya dinga kuka yana sallah Sallah ta ɓaci Allah ya samu gani. don haka yasa malamai suke cewa kukan gaba ɗaya inda hali kai kokarin hana kanka tunda hatta kukan da ya shafi tsoron Allah ana son ka danne ana son ka danne sai in ya gagara duk da cewa kamar misali al-Imam Ahmad bin Hanbal da al Shafi'i suna cewa idan an samu haruffa guda biyu sun fito daga bakinsa a dalilin wannan kuka to sallar tana baci wannan yana cikin almasu atul fiqhiyya a mujallar na takwas shafin 170 ibn al-usaymin a littafin fatawa nurun ala darbi a mujallar na tara shafin 141 yana cewa albuka'u fi salati yin kuka ana sallah idan kana min khashiyati lahi azza wa jalla idan saboda tsananin tsoron Allah ne wal khawfu minhu wa tadhakkur al insan umur al akhirah wa ma yamurru bihi fil qur'an min ayati al wa'd wal wa'id saboda karanta alkur'ani da kake ka zo kan aya da take maganar azaban Allah ka tuna laifukanka ka tuna haɗuwanka da Allah sai ka fashe da kuka ko ka kawo magana akan aljanna ka rena yawan aikinka ka fashe da kuka fa innahu la yubtilu salata wannan bai bata sallah wa amma idza kana al li tadhakkuri musibatin nazalat bihi aw ma ashbaha zalika amma idan mutun yayi kuka yana sallah saboda ya tuna wata musiba da ta sauka mar fa innahu yubtilu salata sallarsa tana baci da dalili li'annahu hadasa eh, li'amrin kharijin an salati wa alaihi an yuhawila ilaja nafsihi min hadha buka don haka ibn al-usaymin ya ce wajibi ne musulmi yayi iya kokarin hana kansa wannan kukan ka dagi kaga cewa ka hana kanka yin kuka hatta la ya ta'arraba li butulani salati saboda kada ma mutum ya fada ga hadarin da zai kai ga sallarsa ta baci wa yushra'u lahu alla yakuna fi salatihi muhtamman bi ghairi ma yata'allaqu biha ya kamata a ce in mutum ya tsaya sallah kada wani abu ya shiga zuciyarsa ya iya mallakan zuciyarsa face al'amarin da ya shafi lahira bai kamata a ce ka tsaya sallah kuma tunanin duniya yana zuciyarka ba فلا يفكر في الأمور الأخرى أخرى لأن التفكير في غير ما يتعلق بالصلاة في هذه الصلاة ينقصها كثيرا domin tunanin ma da kake game da duniya in kana sallah babu shakka ibn al-usaymin yana cewa idan kana tunani al'amarin duniya kana sallah wannan tunanin da kake ko da baka yi kukan ba ana rage maka ladan wannan sallah a wajen Allah kuma gaskiya ce haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisai wanda insha Allah nan gaba za mu kawo kansu idan mutum ya mayar da hankalinsa ga sallah to sallarsa tana samun kima tana samun lada mai yawa idan mutum tunaninsa ya koma al'amari na duniya sallarsa tana samun naƙasan daraja a wajen Allah mu karanta hadisi na gaba bayan na radiyallahu anhu an karbo hadisi daga sayyiduna ali Allah ya kara masa yarda qala kana li ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalani na kasance ina da lokutan shiga guda biyu ga manzon Allah akwai lokuta guda biyu da nake shigowa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wato kamar yana nufin a kowace rana akwai ina kan ziyarci manzon Allah sau biyu a kullum fa kuntu idza ataituhu idan na taho ga manzon Allah wa huwa yusalli yana sallah tanahnaha li sai yayi min gyaran murya rawahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i ya ruwaito wa ibn majah da kuma al-imam ibn majah yana kitabul adab babul istizan hadisi na 3708 wannan hadisi na sayyidina ali da'ifun yana da rauni yana ba'ifu sunan ibn majah hadisi na 810 da ba'ifu sunan nasa'i hadisi na 2212 amma dai malaman fikihu sun gina hukunci a kansa gyaran murya a sallah akwai malaman da suke ganin hadisin yana da kyau saboda haka suka yi magana a kansa malaman fikihu da dama don haka yasa ake samun matsala ta gyaran murya a sallah a cikin littafai na fikihu da yawa ta ibn al-qayyim al-jawziya a littafin Zadun ma'ad a mujallad na farko shafi na 257 yana cewa wa kana yabki fi salatihi manzon Allah ya kasance yakan yi kuka in yana sallah wa kana yatanahnahu fi salatihi manzon Allah ya kasance yakan yi gyaran murya yana sallah yana yatanahnahu sayyidina ali yana cewa kana li min rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. sa'atun tihi fiha wata riwaya kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wani lokaci da nake ziyartarsa a ciki wato akwai lokacin da nake ziyartar manzon Allah fa idza ataituhu ista'zantu idna iso ga manzon Allah zan nemi izinin sa fa in wajadtuhu yusalli idan na taras yana sallah fatanahnaha idan ya gyara muryarsa da kaltu sai in shigo wa in wajadtuhu farigan in na same shi baya sallah azina li sai ya min izini in shigo zakarahu al-imam an-nasa'i wal imam ahmad lafazin al-imam ahmad shine kana li min rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalani bil laili wan nahari amma nan aka ce madkhalani kawai hadisin al-imam an-nasa'i wa kuntu idza dakhaltu idan na shigo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa na tarsi yana sallah tanahnaha sai ya gyaran murya wannan hadisin al Wa amila bihi fa kana yatanahnahu fi salatihi saboda haka sayyidina ali ya yi aiki da wannan yana gyara muryarsa a sallah wala yaradnahna hatu mubtila bi salati baya ganin gyaran murya abu ne wanda ke bata sallah to abinda malaman fiqh suke magana game da wannan hadisi labarin sayyidina ali hukuncin gyaran murya mutum ya gyara muryarsa yana sallah fuqaha suna cewa inna tanahnuha lihajatin la yubtilu salata in aka yi gyaran murya saboda wata bukata wannan sallar ba ta ɓaci a dalilin haka idan akwai dalili shine lihajatin idan akwai dalili ya sa mutum ya gyaran murya sallarsa ba ta ɓaci idan akwai dalili wa kazalika in galaba in kana ala galaba ya kasance ya samu kwarewa <clears throat> misali sai ya gyaran murya fa in kana ikhtiyaran li ghairi haja amma haka kawai babu dalili mutum ya dinga gyara muryarsa yana sallah anan malaman fikihu suka yi magana cewa wannan yana iya bata sallah sa me dalili saboda gyaran muryan yana da alaka da magana yana da alaka da magana abinda yasa ibnu hajar ya kawo waɗannan hadisai kenan a jere kuka a sallah saboda kuka tana da alaka da magana kuka tana da alaka da magana saboda ka kukan ma iri-iri ne da kaji wani kuka ka san fassararsa so kuka yana da alaka da magana gyaran murya shi ma yana da alaka da magana saboda haka yawaita gyaran murya babu dalili a nan malaman fikihu suka yi magana a kai in ka duba almajimu sharhul muhazzab na al nawawi a mujallar na hudu shafi na goma ya ce amma tanahnuha fa hasilul manqul fihi salasatu aujuhin. akwai fuskoki guda uku na bayanin malaman sunna as-sahihu allazi qata'a bihi al-musannif wal aktharun abinda ya inganta wanda akasarin malamai suka dauka shine in bana minhu harfan a dalilin gyaran murya sai aka samu harafi biyu suka hito daga bakinsa batala salatuhu sallan baci wato idan babu dalili kenan wa illa fala amma in ba a samu bayyanar wata kalma wacce take iya hada harufa guda biyu a dalilin gyaran murya ba sallar ba ta ɓaci sannan fahimta ta biyu la tabtul wa in bana minhu harfan fahimta ta biyu ita ce wasu malamai na cewa gyaran murya ko na yawansa bai bata sallah wannan shine fahimtar al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala na uku shine in kana famuhu mutlaqan lam tabtul mutlaqan idan bakin mutum yana rufe lokacin da ya gyara murya sallah ba ta baci wa illa amma idan bakinsa ba a rufe yake ba fa in bana harfan aka samu bayyana harufa guda biyu wato aka samu bayyana kamar kalma a dalilin gyaran muryarsa batalat sallata tana iya baci wa illa fala wanda shine abinda al-imam ahmad bin hanbal yake kai cewa tabtulu salatu bin nahbi tanahnuhi in bana minhu harfan fa akthar gyaran murya idan a dalilinsa ya zama an samu bayyanar kalma mafi gajarta ita ce kalman da ta hada harufa guda biyu to sallah za ta baci al shafi ya ce la sallah za ta baci saboda gyaran murya ko mi yawansa yanda in ka dubi littafin alfawakihu da dawani sharhu risala ibn abi zaid al zaka ga bayani na mazhabata al-imam malik bin anas cewa yin gyaran murya babu dalili yawaita yinsa yana iya bata sallar mutum wannan ita ce fahimtar al'imam Ahmad bin Hanbal da al'imam Malik rahimahullahu ta'ala ma Sheikhul Islam yana cewa mas'alar ta gyaran murya gaba ɗaya babu wani hadisi da ya inganta a kanta babu wani hadisi da ya inganta a kanta ka duba majmu'u fatawa mujallal na 22 shafin 615 an nahna hatu la tadkhulu fi musamman kalami aflan gyaran murya ba shi da alaƙa da magana gaba ɗaya in ji shekul islam fa la ta bi nafsiha wala ma'a ghayriha min al ala ma'ana gyaran murya baya ishara ga wata ma'ana wala yusamma fa'iluha mutakalliman wanda ke gyaran murya ba a cewa yana magana wa inna ma yufhamu muraduhu bi ƙarina ana fahimtar manufar mai gyaran murya ne idan ya haɗa gyaran muryarsa da wani abu sannan za a gane me yake nufi don ka yi gyaran murya kawai ba a gane ba iya sanin me kake nufi sai ka haɗa da wani abu ko dai da idonka ko da bakinka ko da hannunka ka yi ishara kafin nan gyaran muryarka take zama ah, take iya ba da ma'ana fasarar kal ishara don haka gyaran murya da ishara hukuncin su guda ne a sallah gyaran murya da ishara hukuncin su guda ne a sallah nisantarsa ne mafi dacewa nisantarsa ne mafi dacewa in babu larura sai mu je bayani na gaba shi ne hadisin abdullahi bin umar wanda ke magana akan al'ishara ɗin. da shi ma yana da alaƙa da magana a sallah wa an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo hadisi daga abdullahi bin umar allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa qala qultu li na ce ma bilal na tambayi bilal inji abdullahi bin umar kaifa ra'aita kaifa ra'aita nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarudda alaihim yaya kaga manzon Allah yana mayar musu hina yusallimuna alaihi lokacin da suke masa sallama wa huwa yusalli alhali yana sallah qala sai bilal yace yaqulu hakaza yana fadin haka wa basata kaffahu sai ya shimfida tafin hannunsa akhrajahu abu dawud al-imam abu dawud ya fitar da hadisin wa tirmidhi da kuma al-imam tirmidhi wa sahahahu al-imam tirmidhi ya inganta hadisin hadisin yana sunan abi dawud kitabus salati babu tafri'i abwab ar-ruku'i was-sujud babu raddi as-salam fi as-salati hadisi na 927 wato labarin abin da ya auku ya yani tamamul hadis abdullahi bin umar ya ce kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila quba'in wata rana manzon Allah ya fita daga madina ya tafi quba manzon Allah ya fita daga madina ya tafi quba yusalli fihi saboda ya salla. annabi sallallahu alaihi wasallam kan tafi masallacin quba yayi nafila wannan dalili ya sa sunna ne ga wanda ya samu zuwa madina ya ziyarci masallacin kuba ya rika yin nahila ba sau ɗaya ba to ranar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi kuba saboda yawan ya yi sallah faja'atul ansar sai musulman madina suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato mutanen unguwar fasallimu alaihi suna masa sallama fa sallamu alaihi wa huwa yusalli yana sallah suna masallama qala da labari ya iso ga Abdullahi bin Umar shine yace fa qultu li Bilal sai na tambayi Bilal tunda banzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi Quba yana sallah mutanen unguwar sun taho suna masa sallama kaifa ra'aita rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa yusalli lokacin da suka zo suna mar sallama alhali yana sallah yaya manzon Allah yake mayar da sallama sai bilal ya ce ya kulu haka za yana faɗin haka wa basata kafahu ya shimfiɗa hannunsa hadisin yana sunan tirmizi hadisin 368 al-imamu tirmizi yace hadisin hasanun sahihu kamar yadda alimamu imamu tirmizi ya inganta hadisin nan haka ibn al-arabi a littafin aribatul ahwazi a mujallar na biyu shafin ɗari da kuma muhammad nasiruddin al-albani yana sahihu sunan tirmizi da biyu wannan hadisi ya tabbatar mana wani nau'in magana a sallah shine ishara kaga ya kawo magana a kan kuka ana sallah gyaran murya ana sallah ishara ana sallah waɗannan suna da alaƙa da magana ana sallah shi yasa ya jera su a babi guda ya jera su a babi guda bayan yayi magana akan hukuncin wanda yayi magana yana cikin sallah don haka waɗannan hadisai suna wannan hadisi yana mana ishara da mashru'iyatu salami alal musalli cewa babu laifi don an yi sallama ga wanda yake sallah babu laifi don an yi sallama ga wani yana cikin sallah babu laifi akwai hadisai da yawa akai akwai wani malami ma da ya rubuta wata yan risala muhimmiya a sheikh abubakar muhammad eh, abu muhammad ismail bin marshud yana ana kiran littafin al-kamal wa tamam fi radd musalli salam akwai hadisai waɗanda suke nuna babu laifi don an yi sallama ga wanda yake cikin sallah daga cikin waɗannan hadisai akwai hadisin abdullahi bin umar wannan hadisi dai da muka karanta kaga ishara ce da take nuna maka an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama yana sallah wannan ya nuna kenan ba laifi har ma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar musu da sallaman amma ba da baki ba ya mayar musu da sallaman ta ishara shi yasa ya kawo hadisin a wannan guri akwai hadisin abdullahi bin umar kuma har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam dakhala masjidan yusalli fihi ya shiga wani masallaci saboda ya yi sallah wa dakhalat alaihi rijalun min al-ansar sai wasu mutane daga cikin musulman Madina suka shigo ga manzon Allah yusallimuna alaihi suna masa sallama nan ma Abdullahi bin Umar baya gurin saboda haka sai ya tambayi Suhaibu Suhaibu Rumi ba kamar yadda ya zo a bulugul maram ya tambayi Bilal a wannan karo Suhaibu ne ya tambaye shi kaifa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ruddu alaihim ta yaya manzon Allah yake mayar musu da sallama lokacin da suke mar faqala sai ce kana ya ruddu alaihim isharatan manzon Allah ya kasance yana mayar musu da sallaman ta ishara in aka ce ishara ana nufin nuni ya nuna hannunsa hadisin yana al-musnad al-imam Ahmad uh, da kuma sunan nasa'i da sunan ibn majah hadisi na uku. wannan hadisi shi ma ibn kuzaima ya ce ya inganta yana sahihu ibn kuzaima hadisin 888 da kuma sahihu sunanin nasa'i hadisi na 1136 sannan akwai hadisin abdullahi bin umar har yanzu kaga bayan shi ya ruwaito hadisin bilal din nan ya ruwaito hadisin suhaibu sannan ya sake ruwaito wani hadisi na suhaibu suhaibun yake ba shi labari suhaibu yake ba wa abdullahi bin umar labari saboda abdullahi bin umar yana cikin matasan sahabban manzon Allah suhaibu yana cikin manya na sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙananan sahabbai sukan nemi ilimi a wajen manyan sahabbai abdullahi bin umar ya nemi ilimi wajen suhaibu suhaibu yana ba shi labari ya ce marartu bi rasulillah wata rana na wuce annabi sallallahu alaihi wasallam na zo wuce manzon Allah wa huwa yusalli yana sallah fa sallamtu alaihi sai na sallama farar da alayya isharata sai mayar min da sallama ta da ishara da ishara Abdullah bin Umar ya ce wala a'lamuhu illa annahu qala wa ashara bi isba'ihi abinda nake sanin Suhaibu ya gaya min yace min Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ya masa ishara ne da yatsa ba da tafin hannu gaba ɗaya ba hadisin yana cikin al-musnadul imam ahmad da sunanun nasa'i sunan abi dawud hadisin 925 sunanun tirmizi in ka duba aribatul ahwazi sharhin sunanun tirmizi zaka gani ibn al-arabi nan ma yana cewa hadisin ya inganta a mujallar nabi shafin 162 da kuma sahihu sunan abi dawud hadisin 818 sannan akwai hadisin ibn al-hanafiya wanda ya bayar game da Ammar bin Yasir Ammar bin Yasir yace ataitu nabiyya nazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli annabi yana salla fa sallamtu alaihi na masallama qala yace faradda alayya salama sai ya mayar min da sallama sai ya mayar min da sallama namar sallama sai ya mayar min da sallama akhrajahu an-nasa'i wannan yana cikin sunanun nasa'i kuma shi ma hadisin ya inganta babu shakka daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahihu sunanin nasa'i hadisi na 1137 waɗannan hadisai da muka karanta suna nuna mana cewa la ba'asa an yusallima gairul musalli alal musalli hadisan nan suna nuna mana cewa babu laifi don wani na sallah kai mai sallama yana sallaka masa sallama litaqaririhi sallallahu alaihi wasallam man sallama alaihi ala zalik wanda shi ake cewa as-sunna at-taqririyya manzon Allah ya tabbatar da abin da aka yi masa bai nuna laifi ne ba bai nuna laifi ne ba ba shine yayi sallama ga wanda ke salla ba bare a ce sunna ce fi'iliyya kuma bai yi umarni a yi hakan ba bare ta zama sunna qauliyya amma ammar kuma bai hana ba wanda shi ake cewa a sunna a ya tabbatar da abin domin da laifi ne babu shakka da manzon Allah ya tsawatar tunda annabi bai hana ba ba laifi ne don kayo mai sallah sallama sannan akwai hadisin Jabir wanda ke ishara ga cewar babu laifi Jabir ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba asani li hajati mun karanta wannan hadisi a cikin darussan bulugul marami a baya wata rana manzon Allah ya aiki Jabir wata bukata ثم أدركته وهو salli da na dawo sai na tarar da manzon Allah yana sallah fa sallamtu alaihi yi mai sallama fa a ashara ilayya sai mai ishara falon ma faraga da ani lokacin da ya gama sallah sai ya kira ni fa qala sai yace innaka sallamta anifan ka yi sallama wa ana usalli ni ina sallah ne Wahaza hadha hadithun sahih yana sahihu muslim hadisin 844 dazu kai sallama ina sallah ne kaga manzon Allah bai ce karka sake ko sannan akwai hadisin Abdullah bin Umar har yanzu wanda Nafi'u ya ruwaito daga gare shi yana cewa Abdullah bin Umar marra ala rajulin wa huwa yusalli wata rana ya zo zai wuce wani mutum yana sallah Abdullah bin Umar wanda ya ruwaito wadancan hadisai na baya ya taho zai wuce wani mutum yana sallah fa sallama alaihi abdullahi bin umar ya sallama faradda rajul kalaman faradda ar-rajul kalaman wanda mutumin sai mayar da sallaman da magada ya ce wa alaikumus salam faraja ilaihi abdullahi bin umar abdullahi bin umar sai ya dawo lokacin da wannan ya gama sallah sai ya ce mar idza sullima ala ahadikum wa huwa yusalli idan aka yi ma ɗayan ku sallama yana sallah fala ya takallam ya yayi magana wal yushir bi yadihi yayi ishara da hannunsa kawai yayi ishara da hannunsa kawai kada yayi magana wannan yana cikin littafin muwatta hadisi ne da tamanin. Alimamu malik ya ruwaita wannan hadisi Abdullahi bin umar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa mutum sallama yana sallah kaga kenan ya sani yin sallama ga mai sallah ba laifi bane shi yasa ya mar sallama kuma wannan hadisi yana ah, takhriju mishkatul masabih hadisi ne ingantacce hadisi na dubu da goma sha uku ibnu abdul barri kitabul kitabu qasr salati fi safari babu al fi jami'i salat a mujallar na shida shafi na biyu da tis'in da biyu ibnu abdul ya ce wa ajma al ulama malamai sunna sun yi ittifaki ala annahu laysa wajibin wala sunnatin ba wajibi ba ne ka yi wa mutum sallama yana sallah ba ma sunna ba ce ka yi wa mutum sallama yana sallah an yi sallima alal musalli ba wajibi ba ne ba sunna ba ne amma halal ne me yasa aka ce ba wajibi ba eh, ba sunna ba saboda bai tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa mutane sallama alhali suna sallah ba amma an mara bai hana ba kaga yana nuna cewa ba laifi ba ne don an maka sallama kana sallah amma kai ka yi sallama ba sharadi ba ne ibn al-qayyim al-jawziya a littafin zadul ma'ad shi ma ya magana a kai a mujallar na farko shafi na 266 yana cewa wa kana ya'ni an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaruddu salama bil isharati ala man yusallim alaihi wa huwa fi salati annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana mayar da sallama ta ishara ta ishara yana mayar da sallama ta yin ishara ga wanda ya masa sallama alhali yana cikin sallah haka al-imamu nawawi sharhin hadisin jabir da muka karanta a baya hadisin 844 yana sharhu sahihi muslim mujallar na biyar shafi na 27 yace yustahabbu raddu salam bil ishara ya fi salati kai in an maka sallama mustahabi ne ka mayar in ji al nawawi ma al sanani al salam wannan babi wannan hadisi da muke karantawa ka duba sharhin sa asbulus salam mujallad na farko shafin 273 al-imam sana'ani yana cewa al-qawl bi annahu man sallama ala al-musalli la yastahiqu jawaba ya'ni bil isharati wala bil lafzi yarudduhu رد النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار وعلى جابر بالإشارة wanda ya ce idan an maka sallama a sallah karka yi komi babu shakka ba shi da hujja saboda me saboda waɗanda hadisai da muka karanta musulman madina sun yi wa annabi sallama yana sallah ya mayar musu da sallama ya musu ishara jabir ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama manzon Allah ya mayar masa da ishara walau kanu la yastahiquna la akhbarahum bidhalika wa lam yurd alayhi hakanan al-mubarakafuri a uh, tuhfatul ahwazi sharhin sunan tirmidhi juzi na biyu shafin 264 ya ce fi jawazi raddi salam bil ishara fi salati huwa mazhabul jumhur wa huwa al idan an maka sallama kana sallah ka mayar da wannan sallama shine ainihin abinda aka akasarin malaman sunna suka tafi a kai kuma shine gaskiya saboda ya dace da abin da Allah ya aikata ya dace da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata amma kamar yadda al'imamun nawawi yake cewa mayar da sallaman mustahabi ne mayar da sallaman mustahabi ne al'imamun sana'ani ya ce la a zahiru annahu wajibu idan aka maka sallama kana salla mayar da wannan sallama zahiri wajibi ne zahiri wajibi ne li'annar radda bilkauni wajibu saboda inda ba sallan kake ba aka ce assalamu alaikum ai dole ne ka mayar to tunda kana sallah wa qad ta'azzara fi salati yanzu kana sallah mayarwa da baki ba zai yiwu ba wa qad amkana bil isharati amma zaka iya mayarwa ta ishara kaga kenan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata ne kuma yana shiga karkashin aya ta 86 wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba saboda haka mayar da sallama zahiri wajibi ne in kana sallah illa dai ba za ka mayar da bakinka ba za ka mayar ne da ishara Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت Ibrahim إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين matsala da ya kamata mu sani shine yanda mai sallah yake mayar da sallama idan aka yi maka sallama kana sallah babu shakka ba a yi laifi ba saboda anyi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai tsawatar a kai ba an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama yana cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsawatar a kan haka ba wanda yana nuna cewa ba laifi ba ne to wanda zai maka sallama dama ita sallama sananniya ce zai ce ma assalamu alaikum kada sallah to ya za ka mayar mayar da wannan sallama yana da siffofi kamar guda uku a waɗannan hadisai da muka karanta yani fa huwa mukhayyarun bayna salati sifati siffofi guda uku ne kowace siffa daga cikin waɗannan siffofi guda uku ka ɗauka tana isar maka na ɗaya ma an yarudda bi isba'ihi as-sababa min yadihi al-yumna ya tsarka manuniya kai ishara da ita hannunka na dama ya tsar manuniya kai ishara da ita kaga wannan ya nuna cewa hannunka kana sallah dama can suna haɗe suna daɗe sai aka yi sallama sai ka yi ishara da ita Ishara nan da kai a yi ma sama ka nuna gaba ka nuna ka dai nuna yatsa guda karka motsa bakinka karka ce komi ka yi ishara da yatsa shi ke na kamayar da wannan sallama wannan ya dace da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na biyu auyar da bi kafi yadda hilimna ko ka mayar da wannan sallama da tafin hannunka na dama bi an yaj'ala batnahu asfal tafin hannun gaba daya ba yatsa ba amma cikin tafin hannun ya zama yana ƙasa karka juya sama wa zaharuhu ila a'la ya'ni alkaf wato cikin tafin hannunka yana ƙasa kai ishara da haka mika hannunka tafin hannun yana kallon ƙasa wannan ya dace da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yi ah, na uku shine an yaro da bi ra'sihi mutum ya yi ishara da kansa yo ume mutum ya yi sunkuyo da kansa yana sallah aka ce assalamu alaikum sai wa alaikum assalam misali ishara ba zai furta komai ba amma ya sunkuyar da kansa ya daga dan sunkuyar da kanna ya daga wannan shi ake cewa al'ima'u yanda mai mara lafiya yake sallah waɗanda su ne guda uku da suka tabbata a hadisan annabi muhammad kuma abinda malamai suke cewa kar ka ɗauki guda ka bar sauran والأفضل أن يأتي بهذا تارة وهذا تارة ya zama wani lokaci idan an maka sallaman ka daga yatsa wani lokaci tafin hannu wani lokaci ka sun koyar da kai me ya dalili ta'asiyan bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saboda koyi da kowace sunnar manzon Allah ka duba nailul awtar nailul awtar littafin al-imam shaukani mujallad na biyu shafi na 378 ya ce wa rada kaifiyatul ishara liraddi salam an samu yanda ake mayar da sallama ta yin ishara idan aka yi mutum yin sallama yana sallah ya mayar da wannan sallama ta yin ishara an samu wannan siffa a cikin hadisin abdullahi bin umar wanda ya ba da labari game da suhaibu lokacin da suhaibu ya ba abdullahi bin umar labari lokacin da abdullahi bin umar yake tambayar suhaibu annabi sallallahu alaihi wasallam yana salla musulman madina sun taho sun mar sallama abdullahi bin umar yake tambayan su haibu shin ta yaya manzon Allah ya mayar da wannan sallama shine abdullahi bin umar yake cewa wala a'lamuhu illa annahu qala ashara bi isba'ihi lokacin da musulman madina suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama manzon Allah ya musu ishara ne da yatsa kaga an samu hujjan na farko hadisin bilal fa wanda muka karanta a bulugul marami a yanzu kana yushiru biyadihi. abinda manzon Allah yake idan an masallama yana ishara ne da hannunsa yana ishara da hannunsa yanda yazo a hadisin bilal yanda abdullahi bin umar yake tambayarsa lokacin da manzon Allah ya je masallacin kuba ya yi sallah mutanen unguwa suka zo suna mai sallama كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه sai bilal ya ce ya ƙulu wa basata kaffahu basata kaffahu ya shimfiɗa tafin hannunsa ya ƙulu da hannunsa na rike ya ce ya ƙulu haka sai ya shimfiɗa hannunsa mai riwayar hadisin haka shima ya nuna kaga an samu hadisi na biyu saboda haka wannan yana nuna cewa ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka babu laifi babu laifi don mutum ya yi ishara da yatsarsa wani lokaci kuma ya ishara da hannunsa yanda ya zo a hadisin suhaibu da yanda ya zo a hadisin bilal waɗannan hadisai dukkansu sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam al'imamu shaukani ya yi magana a kai a littafin nailul auta yana cewa وبسط جعفر بن عوف بن عون أحد رواة الحديث كفه ɗaya daga cikin waɗanda suka ruwaito wannan hadisi na bilal ana ce mar ja'far bin aun shi ma ya shimfiɗa hannunsa saboda ya siffanta yadda bilal ya nuna waje ala batnahu asfala waje ala zaharahu ila fauƙin cikin tafin hannun yana kallon ƙasa bayan tafin hannun yana kallon sama hadisin yana sunan abi dawud ya inganta yana sahihu sunan abi dawud hadisin 820 kaga wannan ya mana ishara da cewa idan aka yi mutum sallama yana sallah zai mayar da sallaman ne da duka tafin hannunsa ba yatsa guda ba hadisin abdullahi bin mas'ud yana cikin sunanun a sunan kubra littafin al-imam al-baihaqi abdullahi bin mas'ud ya ruwaito hadisi a nashi riwaya fa'au ma'a bi ra'asihi sai manzon Allah ya sunkuyar da kansa wannan yana a sunan al-kubra a mujallad nabi shafin 260 wa isnadul hadisi aidan Hassan hadisin yana da kyau wata riwaya faƙala qala bi ra'asihi kaga a hadisin Abdullahi bin Mas'ud an samu siffa ta uku na mayar da sallama idan kana sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunkuyar da kai hadisin Bilal manzon Allah ya ishara da hannu hadisin Suhaibu manzon Allah ya ishara da yatsa hadisin Abdullah bin Mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ya sun koyar da kansa lokacin da aka yi mai sallama to kaga kenan waɗannan hadisai gaba ɗaya kamar yadda al-Imam Shawkani yake faɗa ah, yujma'u bainar riwayat bi annahu sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadha marratan wa hadha marra yakunu jami'u zalika ja'izan wani lokaci manzon Allah ya mayar da sallaman ta ishara da yatsa wani lokaci ta ishara da hannunsa wani lokaci kuma ta ishara da kansa wannan yana nuna kowane babu laifi illa dai ka'ida ne mutum ya mayar da wannan sallama shine zahiri abinda hukuncin mayar da sallama yake nunawa kamar yadda al-Imam ya faɗa a littafin Subulus Salam kai da aka yi ma sallama yujibul musalli bil isharati imma bi ra'asihi aw bi yadihi aw bi uh, usbu'ihi imma mutum ya mayar da sallama na ta ishara da kansa ko ta ishara da hannunsa ko ta ishara da yatsansa in ka duba aunul ma'bud sharhin sunan abi yana cewa wa'lam annahu warada isharatu li radd salam fi hadha al-hadith bi jami' al-kaffi wa fi jabir bil yadi ibn umar an suhaibin bil isba'i وفي حديث ابن مسعود عند البيهقي بلفظ فأومأ برأسه waɗannan duk sun tabbata daga manzon Allah wani lokaci manzon Allah ya mayar da sallama ne ta ishara da yatsansa ya tsama nuniya ishara aka ce kuma ba a ce ya kada ta ba tunda ba a ce ya kada ta ba yana nuna ya miƙar da yatsan kawai shikenan wani lokaci aka ce manzon Allah ya miƙar da tafin hannunsa ba faqa basata ya nuna ba a dunkula hannun ba an shimfiɗa hannun an miƙar da hannun sannan ya zama cikinsa yana ƙasa bayansa yana kallon sama waɗannan duka sun tabbata daga siffofin yadda manzon Allah ya mai da sallama a lokacin da aka yi masa sallama yana sallah in ka duba aunin mabu wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kowane a littafin al-majmu'u sharhul muhazzab al-imam an a mujallar na shafin 33 yana cewa idan sallama insanun alal idan mai sallah aka yi masa sallama lam yastahiqqa jawaban la fil hali wala ba'da al yana cewa ba dole ba ne a mayar masa da amsa nan take ko bayan an gama sallah amma abin da aka ce shine yustahabbu an yarudda alaihi fil hali bil ishara wa illa fa yaruddu alaihi ba'da al-farag lafzan wannan shine abin da ya faru a hadisin abdullahi bin Mas'ud wannan shine abin da ya faru a hadisin abdullahi bin mas'ud wato imma ka mayar da sallaman ta hanyoyi guda uku din nan lokacin da aka yi maka sallama assalamu alaikum sai ka nuna yatsa ko assalamu alaikum sai ka miƙa da hannu ko assalamu alaikum sai ka yi haka waɗannan sun tabbata ka sauke wannan nauyi da yake kanka na mayar da sallama idan ba ka yi ɗayan uku ɗin nan ba to lokacin da ka gama sallah sai ka samu mutumin ka ce mar wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatu amma idan ka yi ɗayan ukun nan shi kenan ko ka gama sallah ba za ka yi masa kofi ba wannan shi ne abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah akwai hadisin batu bin amir yana cewa kharaja rasulullahi wa nahnu natadarasul qur'an wannan yana nuna cewa yin sallama yin sallama ana yin sallama a kowane hali aka tarar da musulmi a kowane hali aka tarar da musulmi kamar yanda mutum yana sallah aka masallama haka ma karatun alkur'ani mutum idan yana yi mai sallama domin hadisin batu bin amir ce, wata rana manzon Allah ya fito wa nahnu natadarasu alquran muna bitan alqur'ani a cikin masallaci muna bitan alkur'ani a cikin masallaci sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hito daga cikin gida wani lafazi na riwayar wannan hadisi kharaja alaina wa nahnu naqra'u alquran annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito gare mu muna karanta alqur'ani fa sallama alaina muna karanta alqur'ani manzon Allah da ya sai ce assalamu alaikum kaga wannan ya mafi sallamar da aka yi a sallah saboda shi annabi bai taɓa yi ma wani ba yadda hadisai suka nuna sai dai amar amma game da karatun alkur'ani fa mutane na karanta alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yazo yake assalamu alaikum manzon Allah ya san karatun alkur'ani suke annabi sallallahu alaihi wasallam ce musu assalamu alaikum sai ya ce musu ta'al ta'allamu kitaballah ku rika koyon littafin Allah ku rika koyon sa wato ku nace ma koyonsa Nuhu, ya zama kuna riko da shi wata ahadu wata gannau bi ku rika bitansa ku rika lura da shi kar ka dauka don kayi hadda shi kenan sai ka zauna don kayi hadda baka gama aiki ba kuma sai kayi ta bitan haddan har mutuwanka ta'ahaduhu ku shine almu'ahada ta'ahaduhu ku lura da shi haddan alkur'ani din wa tagallaw bihi sannan ku rika rera karatun alqur'ani manzon Allah ce fa wallazi nafsi bi yadihi saboda ina rantsuwa da wanda rayuwa ke hannunsa lahu ashaddu naqi eh, tafassiyan min suduri rijal min al-mahadi min al-uquli da kuke gani ya fi saurin kubucewa daga kirjin mahaddata wato daga kirazan mahaddata fiye da yadda rakumi ke iya kubucewa daga da da aka yi mai turkinsa ya'ani al fi uquliha saboda ka shi alkur'ani in ka bashi sai ya barka wato dole ne idan ka haddace shi kuma kai ta bita wannan hadisi na uku batu bin amir yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 3285 saboda haka yasa albani uh, Allah ya madaukake masa rahama yake magana akai mujallar na bakwai shafin 846 silsilatu sahiha yana cewa wa fil hadisi min al wannan hadisi na batu bin amir ya karantar da mu mashru'iyatu salam ala man kana jalisan yaqra'u al qur'an mutum ne yana zaune yana karanta al kuma sai kai mai sallama saboda annabi sallallahu alaihi wasallam haka yayi sahabbai fa fihi raddun ala man qala bi karahati zalika kaga wanda ke cewa babu kyau to an samu hadisin manzon Allah da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masahabbai sallama suna karanta alkur'ani na'am in ka duba littafin al'askar na al nawawi ya kirga mutanen da ba a musu sallama da mai cin abinci da mai karatun alkur'ani da sauransu wa hadha ma'a kaunihi majarradu ra'ayin fahimta ce kawai fa huwa mukhalifun li hadha al kaga kenan an samu nassi ya tabbatar da hujja annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallama ga waɗanda suke karanta alkur'ani sannan wannan shi yake fassara umumu qaulihi sallallahu alaihi wasallam inna ba Allah yake cewa afshu salama bainakum ku yaɗa sallama a tsakanin juna wannan ya nuna ku yaɗa sallama a tsakanin juna wannan umarnin na annabi bai taƙaita ga wani hali da wani hali ba shi yasa an yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sallama yana bawali bai mayar ba sai da ya dahara ya zo ya mayar da sallama wannan hadisi yana sahihu sunan abi dawud an yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sallama yana sallah manzon Allah ya gama bai hana ba bai tsawatar ba don me kuka yi saboda ya taba gaya masa habbai afshu salam ku yada sallama sannan manzon Allah ya yi sallama ga mai karanta alqur'ani kaga wannan yana nuna cewa yaɗa sallaman da aka yi magana a kai bai taƙaita ga wani hali ba sai dai kai da aka yi maka sallama shine yanda za ka mai da sallama kuma hukuncin ya bambanta idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam an masa sallama yana cikin sallah famin babin auna an yi shara'ar salam ala tali lil qur'an kharij salati wanda ke sallah aka mar sallama to bare wanda ke karanta alkur'ani ba ma sallan yake ba wa yakunu raddu hina idan lafzan la ishara amma kai da kake karanta alkur'ani aka ce assalamu alaikum ba za ka daga yatsa ko tahin hannu ko ka sunkuyar da kai ba za ka dakata ne ka ce wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatu sannan ka dawo tilawar alkur'ani wanda shine abin da al-imam nawawi ya faɗa kuma in ka duba sahihu sunan abi dawud hadisi na 860 za ka ga bayanai da yawa hatta mai kiran sallah za a yi mai sallama assalamu alaikum yana kiran sallah ba dai ni bane ba tsokana bace sai ka gama kiran sallah ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ka ka samu lada shi ma ya samu lada to wannan ba wai albani ne kawai ya faɗa ba la ba albani bane kaje ka duba tafsir muqaddima na tafsirin ibnu kasir san akwai muqaddima da ibnu kasir yi a tafsirin sa wannan muqaddima ya kawo ilimin Alƙur'ani mai yawan gaske ya kawo ilimin alqur'ani mai yawan gaske muqaddima na tafsirin ibnu kasir a mujallar na farko shafi na 61 dhikru ahkami tilawati bil aswat ibnu kasir yayi magana akan yin sallama ga mai tilawar Alƙur'ani da yin sallama ga wanda ke sallah wannan duk babin su guda ne haka in ka duba fatawar lajina mujallar na bakwai shafi na talatin da biyu kafin mu tsaya yana da kyau mu sani idan aka yi wa mutum sallama yana sallah ba zai mayar da wannan sallama ta lafazi ba sai dai ne ta ishara isharan nan yana zuwa nau'i uku ko dai ishara da yatsa ko ishara da hannu ko ishara da kai amma ban da lafazi duk da cewa mun karanta hadisi a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar da sallaman da aka yi masa lokacin da aka yi mara yana sallah akwai wannan hadisi mun karanta akwai hadisin abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud hadisin yana sahihu bukhari yana sahihu muslim abdullahi bin mas'ud ya ce kunna nusallimu ala nabi mun kasance da muna yi wa annabi sallama wa huwa fi salati yana cikin sallah fa yarudda alaina sai ya mayar mana annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah za mu ce assalamu alayka ya rasulullah ko manzon Allah ya ce wa alaikumus salam falamma raja'na min indin najashi lokacin da muka dawo daga wajen annajashi sallamna alaihi muka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama falam yarudda alaina bai mayar mana ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah sai ya ce inna fi salati shugula ita sallah cikinta akwai dawaniya wanda yake daukar hankalin mutum fiye da ma wani aiki da za a ce an shigar masa kenan ita kanta sallah ta kunshi abubuwa na zikiri da sauransu wanda ba sai kayi mata ƙari ba domin idan za ka tsaya ka ce wa salam to wannan wa salam da ka faɗa gurbin wani zikiri ne a sallah Allah ya samu gani sallah gaba ɗayanta babu wata gaba na sallah da mutum yake shiru babu shi yasa yace inna fi salati la shugula ko wata riwaya ya ce shugula al'imam shaukani a nailul autar a mujallar na bishafin 377 ya ce yan bagi an yi humalar raddul manfi hahuna ala raddu bil kalam lokacin da abdullahi bin masud ya ce sahabai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama manzon Allah bai mayar musu ba kar ka ɗauka wai gaba ɗaya bai mayar bane a'a ana nufin bai mayar ta baki ba lar raddi bil ishara ba wai bai mayar ta ishara ba saboda ai kaga waɗancan hadisai da muka karanta sun nuna cewa manzon Allah yana mayar da sallama ta ishara daga baya amma a farkon al'amari yana mayarwa ne da harshensa walau lam tarit hadhihi ziyada lakana alwajibu huwa zalika jam'an bayna alahadith hadisin Abdullah bin Mas'ud Allah ya kara masa yarda yace kunna nusallimu fi salati mun kasance muna sallama lokacin da ake wani ana cikin sallah wa na'muru bi hajatina mu yi umarni da abin da duk muke so a yi mana fa qadimtu ala rasulillah na taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli na iso ga manzon Allah na tarar da shi yana sallah fa sallamtu alaihi naymar sallama fa lam yarudda alayya salam bai mayar min da sallama ba da can mun saba idan muka yi masa sallama zai mayar mana to daga baya da Allah ya canza wannan hukunci ni ban sani ba da na zo ne wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama falam ya rudda alayya salam bai mayar min da sallaman ba abdullahi bin mas'ud ya ce fa akhadhani ma qadima wa ma hadatha to duk laifin da ya wuce da sabo sai da nayi tunanin sa kafin ban zo ya gama sallah so dai ina tunanin to fa lallai anya ko ko dai na zama munafiki ne kafin manzon Allah ya gama sallah duk laifin da yayi wanda ya wuce ya dawo yana tunaninsa ko a dalilin wannan laifi ne manzo Allah ya kimayar min da sallama ma qaba rasulullah as-salata lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah qala sai yace inna Allah yuhdisu min amrihi ma yasha Allah yana kirkiro umarninsa wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama saboda haka wa inna Allah subhanahu qad ahdatha yanzu Allah ya kirkiro wani doka wata doka ya kawo wata sabuwar doka dokan da Allah ya kawo a yanzu Allah ta kallamu fi salati kada ku sake magana kuna sallah shi yasa kaga ban amsa maka ba kuma annabi bai mar ishara ba saboda haka sai da manzon Allah ya bashi wannan bayani sai ya ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh kaga sai da ya mar bayani wato da ana sallama ga mai sallah kuma ya mayar da sallama har ma kuma ya ce to akwai bukata kaza ka yi min tun da ana magana ana sallah to shikenan daga baya kuma an hana maganar ma ana sallah da an hana magana ana sallah amsa sallaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya aje shi a babin mene babin magana a sallah ka amsa sallaman yana babin magana a sallah la takallamu fi salati don haka in ka ce wa alaikumus salam abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake nuna ma abdullahi bin mas'ud magana ce kai a sallah hadisin yana sahihu sunan abi daud hadisi na 817 al-imam al-mubarak kafuri yana cewa fil hadisi dalilun ala annahu la yajuzu liman sullima alaihi fi salati an yarudda salama fihi nutqan wa qawla ba daidai ba ne in aka maka sallama kana cikin sallah ka mayar da sallaman da harshenka ba daidai ba ne wannan hadisin ya yanke wannan hukunci tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma abdullahi bin mas'ud inna allah subhanahu qad ahadatha alla takallamu fi salati wa ala annahu yustahabbu lahu an yurda al-lafza ba'da al-faragh min as-salat ko dai ka mayar ta ishara ko kuwa ka mayar bayan ka gama sallah ka mayar da shi ta lafazi wala dalila fihi ala man irradi fi salati bil ishara wannan yana daga abin da malamai suke faɗa game da sharhin hadisin Abdullah bin Mas'ud akwai hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la girara fi salatin wala taslim la girara fi salatin wala taslim kada a samu na ƙasa a sallah kada a samu sallama a sallah shine yasa al-Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa fi ma ra'a annahu arada Allah yusallima wa la yusallam alayka kai kar kai ma wani sallama kana cikin sallah idan aka maka sallama kar ka mai da wannan lafazi tagriru rajuli bi salati an yusallima wa huwa fi fiha shakun domin idan ka mayar da sallaman idan ka mayar da sallama lokacin da aka ce assalamu alaikum sai ka ce wa alaikumus salam ko kuma kana cikin sallah sai kace assalamu alaikum kai ma wani to me ake faɗa idan an gama sallah me ake faɗa assalamu alaikum kaga ka gama sallah ma kana tsaye kenan kai eh, don haka mutum zai fada shakka zai fada anya ku sallan nan ba ma na bata ka ba so annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sai aka ce kai ishara ka duba musnadul imami ahmad sunan abi dawud hadisi na 928 da an-nihayatu fi garib al-hadith wal asar littafin ibn al-asir yana fassara kalma ta al-girar ma'ananta an-nuqsan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin uh, bi girari salati nuqsan hay'atiha wa arkaniha wa giraru taslim an yaqula al-mujibu alayka wa la yaqulu as-salam idan aka yi maka sallama sai ka ce wa alaika baka kare ba saboda kana tsoron in ka ce wa alaika salam kamar ka ta sallah sai ka ce wa alaika kaga akwai rudu a ciki sallama ka bata cika ba sannan kuma abin da ka aikata ma ya saba ma sunnar manzon Allah saboda ka abin da yafi dacewa gare ka shine kai mayar da wannan sallama ta ishara daidai ne a maka sallaman kana sallah amma kai kar ka mayar da wannan sallama ta lafazi in kana son ka mayar da sallaman ta lafazi to sai ka bar isharar ka sai ka gama sallah idan ka gama sallan sai ka mayar da wannan sallama ta lafazi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma'a jabir bin abdullahi al-ansari da kuma abdullahi bin mas'ud Allah ya kara musu yarda don haka ya sa wato idan mutum yana sallah abin da ya shafi ma zikiri na waje da sallah ba a son a same shi a cikin sallah a farkon wannan babi mun yi magana akan amsa attishawa kaga zikiri ne wani ya atishawa kalla. amma sahabbai suka zura ma wannan sahabi ido suka kura mai ido don me zaka ce kalla? zikiri ne amma zikirin ba na cikin sallah bane zikirin wajen sallah ne idan aka maka sallama sai ka ce wa alaikumus salam wa alaikumus salam zikiri ne assalamu zikiri ne amma zikirin amsa sallama ba a cikin sallah bane yana waje da sallah duk wani zikiri da yake waje da sallah karka yadda ka shigar da shi cikin sallah zikirin da yake waje da sallah karka shigar da shi cikin sallah sai dai in zai taho a babi na addu'a wanda shine malamai suke cewa babu laifi amma matukar ba babi na addu'a ba ne babu kyau mutum ya shigar da wannan zikiri kamar yadda ba a son ka yi gaisuwa ga wanda ya atishawa ko kuwa ka amsa sallamar wanda ya maka idan za ka amsa wannan sallama to sai dai ka yi shi ta ishara yadda ya zo cikin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai hadisai waɗanda zaka iya gani ana cewa man ashara fi salatihi ishara tufhimu anhu falyu'idi salata laha duk wanda ya wata ishara yana sallah da aka fahimci abin da yake nufi sallarsa ta baci wannan hadisin bai inganta ba wato ishara umuman ba ta bata sallah shine abin da wannan hadisi yake karantar da mu ishara ba ta ɓata sallah amma mafi dacewa shine ka yi ishara wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kuskure nan za mu taƙaita sai wani mako insha Allah za mu ƙarasa wannan babi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك